jam'iyyar apc ta adawa jihar gombe tana zargin jami'an tsaro da kuma gwamnatin pdp ta gwamnan jihar alhaji ibrahim hassan dan kwambo da haɗin baki suna tsare 'ya'yan jam'iyyar babu gayar babu dalili kamar yadda shugaban riko ta jam'iyyar apc a jihar ta gombe barista magaji da hoye shaida mini a hira ta da shi abin da yake faruwa shine gwamnatin da take kan kujera yanzu da kuma jam'iyyar pdp ta gaba ba za ta iya jiya da apc ba saboda haka ba su da wani abun da za su yi illa su yi amfani da jami'an tsaro kuma su yi amfani da karfin gwamnati don su karya mana gwiwa kuma muna da labarin waɗanda suke jagorantar irin waɗannan abubuwa da ake mana kaban yara nawa ne yaran ku aka kama wajen sama da guda ashirin kuma inda aka kama sunan ba yawo suke ba a cikin ofis namu sakatariyar aka je aka afka musu sannan waɗansunsu kuma akan bi su gida-gida daga karfe ɗaya biyu uku na dare ake zuwa ake ɗaukan su me kake wa 'yan jam'iyyanku abin da zan gaya wa 'yan mu shine su fidda tsoro a zukatansu kuma kada wani abu ya razana su sai dai in ji kakakin hukumar 'yan sandan jihar gombe dsp faja tajiri batun na apc ba gaskiya ba mu 'yan sandan gombe ba mu kama 'ya'yan jam'iyyar wata jam'iyya ba suna cewa 'ya'yan jam'iyyarsu wajen guda ashirin kuka kama su kuma har ofishinsu kuka shiga kuka kama su. Mu 'yan sanda kundin sakin tsarin mulki na kasa ta ba mu iko kuma wayanda suka da makami za su je su ma mutane abin da bai kamata ba. Yi muka kama su da makami za ka kan makamai ga adduna sanduna. Idan ba 'yan jam'iyyar su ba su ne ne ko kama? Mu wanda mun kama dan ta gari ne muna sintiri layi layi eh, eh, muka kama wa'annan mutane makami. To wannan sintirin ya kai ga har shiga ofis ɗinsu kenan? Bari in gaya ma mu Gombe mun kira jimbiyu ba daya mun su gargadi cewa in za su yi siyasa su yi shi tsara mu ba mu yarda wani ko ta mutane mutunci da ya sa ake ba. mutanen da kuka tsare suna ina. junaidu usman abubakar shine mai tallafawa gwamna dan kwambo a fannin jaridu ya fayyace matsayin gwamnatin hassan dan kwambo kan batun na jam'iyyar apc. a takaice dai wannan magana ba gaskiya bane ta san harka kuma ta ɗan adawa yadda kai da ɗan adawa sai ya mai da magana ya zama ya saba wani kashe kaji kowa ya san irin akidar gwamnati jihar gombe kuma talban gombe ya san irin siyasar talban gombe ba siyasa ce ta fitina ba siyasa ce da yake yin ta a cikin kwanciyar hankali da kuma nutsuwa da kuma kyautatawa talakawar jihansa to in dan adawa ba da abin da zai faɗa kuma yana neman magaji ne ba wata zai hana shi sannan kuma mm. yan adawa din nan mutane ne wadda dukkan su kai ma ka sani daga cikin pdp ne suka fita ko ba wani abu ne fit da su hasada ce ta fit da su bayani kenan daga bakin hadimin gwamnan jihar gombe dangane da batun ana tsare 'ya'yan jami'ar apc a jihar abdulwahab muhammad bayan amurka daga bauchi a najeriya